وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ya nuna mana wannan wata na Ramadan mai albarka yau asabar ɗaya ga wata hijira ta 1446 ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta 2025 kamar yadda muka saba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu dukkan wata albarka da ake samu a wannan wata kuma ya agaza mana ta wajen iya tsayuwa da ayyukan alkhairi a wannan watan baya ga haka kuma muna roƙonsa ya karɓa mana muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu daman gudanar da tafsiri na gaskiya a littafinsa mai girma ya gafarta mana kurakurai kuma ya ba mu lada tare da waɗanda suka taimaka don shirya gudanarsa da masu ƙoƙarin yaɗawa hakanan kuma waɗanda suke halarta daga ko'ina za mu fara tafsirinmu na wannan shekara farkon suratu gafir insha Allah wannan ita ce sunan da surar ta fi shahara ta shi ta gafir kuma shine mafi inganci amma akwai wasu sunaye da ake kiran suran Allah dai dalilan su basu inganta ba akwai hadisai akai kuma wadannan hadisai su inganta daga manzon Allah ba akan kira ta suratul mu'min akan kira ta da wasu sunaye daban-daban karatunmu na yau yana dauke da bayani akan samun addu'ar mala'iku samun addu'ar mala'iku wannan yana daga cikin abubuwa da wannan sura take banta da bayaninsu da wuya ka samu irin wannan bayani a wata sura ta alkur'ani in banda suratu gafir Allah subhanahu wa ta'ala ya saka abubuwa a cikin wannan sura wannan da ba za ka same su a wasu surorin ba daga ciki akwai bayanin samun addu'ar mala'iku Allah ka samu dace da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الله سبحانه وتعالى يتي حامين تنزيل الكتاب saukar littafi eh, wanda ana nufin alkur'ani saukan alkur'ani min allahil azizul alim daga allah ne magwayi masani ya kawo sunayensa guda uku a nan allahu al'azizu al'alim wanda yake ɗaure littafinsa gaba ɗaya saboda yana nuna maka babu abin da zai iya gagarin alkur'ani domin ya ce saukan littafin daga Allah Allah sai kawo siffofinsa al'azizu mabuwayi al'alimu masani kaga wannan ke nuna babu littafi kamar alkur'ani sai ya ce غافر الذنب وقاتل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو bayan Allah madaukaki ya ce tanzilul kitabi saukar alqur'ani wannan ma dalilin yasa ibnu usaymin yake cewa to ai ba sai ma kai nisa a cikin alqur'ani ba wannan kada ya nuna maka Allah yana sama domin abinda Allah yake tanzilul kitabi min Allah saukowar littafi daga wurin Allah kaga ya nuna Allah yana sama wannan yana tafsirin ibn Usaymin yace qulubullahi azza wa jalla yu'khadhu min hadhihi aya daga wannan ayan zaka iya fahimtar Allah maɗaukaki yana sama Allah ba a kasa yake ba me yasa yace tanzilul kitabi min Allah saukowar littafi daga Allah li'annan nuzulu la yakunu illa min a'la idan aka ce abu ya sauko daga sama ne don haka wannan ke tabbatar da Allah maɗaukaki yana sama wanda shi ne abin da alkur'ani ya tabbatar kuma ita ce da ahlus sunna to Allah nan shine fa ya bayyana mana siffofinsa to wannan ne nau'in ilimi na biyu wanda suratul ghafir take banta da shi za zaka samu a wata sura ba kamar wannan suran ba Allah tabaaraka wata'ala ya kawo nau'in sunayensa na biyu a wannan sura a farkon tsora ɗin ya jera su wanda jera waɗannan sunayen shi yake tabbatar maka bayanin da zai taho a cikin wannan sura na adalcin Allah ta baraka wa ta'ala adalcin Allah ga mutanen ƙwarai da ko mutanen banza Allah ka tsare ku da sai Allah ya kawo sunayensa a jere wannan nau'i na sunaye ya taho mu mudafan ko malamai da yawa sun mana fadakarwa a kai don haka sunayen Allah ba iri ɗaya ba ne kaga a wancan ayat ta farko ya kawo suna iri guda wannan shi ake ce sunan Allah minallahi al'azizi al'alimi waɗannan sunaye ne babu shakka to nan aya ta biyu kuma aya ta uku da ya tashi kawo wannan nau'i na sunaye sai ya kawo su mubawafan yana daga cikin eh, faɗakarwar da malamai suka yi kamar ibn usaymin a littafin alqawaidul muslah littafin da rubuta na sunayen Allah ina shafi na arba'in. haka nan ma littafin sa na amsa fatawa majmu'u fatawa wa rasailihi yana juz'i na shafi na 277 wannan kashi biyu kashi na biyu na sunayen Allah in ka dubi kashi na farko sunaye da suka zo ɗaɗɗaya wannan ittifaqan duk malaman suna sun yarda cewar sunaye ne na Allah kowane kana iya ɗaukan guda a matsayin suna Allahu al'azizu al'alimu kowane su saboda ka ce abdullahi Abdullazizi Abdullalimi, wannan babu laifi amma daga gaba fa baka da iko gafirin zambi ƙabilin taubi shadidil Ikabi, zid auli kowane ɗayansu ba suna ba ne mai zaman kansa sai ka haɗa shi dole sai ka hada kaga yana da bambanci da wancan suna Gafiris zambi saboda haka ba za ka ce abdul gafiri ba a'a sai dai abdul gafiris zambi saboda guda biyu suke hade haka nan kuma qabili Taubi, shadidil iqabi zid tawbi kowannen su kowannen su ya zo a hade wanda don su ake kira asma'ullahi al-mudafa asma'ullahi al-mudafa sunayen Allah ne da suka zo a haɗe tunda Allah ya kawo su a haɗe kai baka da iko rabawa in ka raba ka yi kuskure kuma wannan za ka gani a littafin majmu'u fatawa mujallal na 22 shafin 481 wa min asma'ihi asma'uhul mudafa suna da yawa a cikin alqur'ani amma dai babu inda Allah ya kawo su a jere a farkon sura sai suratu ghafir wannan yana nuna mana muhimmancinsu eh, suna nan da yawa cikin alkur'ani kamar misali arhamur rahimin sannan khairul gafirin rabbul alamin suna ɗaya ne rabbul alamin sannan maliki yawmiddin suna ɗaya ne maliki yawmiddin suna ɗaya ne ba za ka ɗauke guda ɗaya ba abdu maliki ba zai ba ba zai yi ba abdu maliki yawmiddin sai dai ka haɗa shi amma da yake kalma ta al ta zo a matsayin sunan Allah wanda ya zo a cikin alkur'ani saboda kai sa ake samun Abdulmalik. wannan babu amma idan ka kawo maliki ba zai zama matsayin suna ɗaya ba sai ka karasa shi haka nan ahsanul khaliqina shi ma suna ɗaya ne wanda ya zo a suratul safati da kuma suratul mu'minun sannan a suratu ali imran fa a farkon sura aya ta tara jami'un nasi li larai la raiba fihi suna ɗaya ne jami'un nasi li larai la raiba fihi sunan Allah guda ɗaya ne to ba za ka ce abdul jami'i ba a'a sai dai abdul jami'in nasi li larai la raiba fihi to sannan akwai ta hadisin manzon Allah kamar yadda annabi ke cewa muqallibal qulub suna ɗaya ne shi sa kaje ce ya muqallibal qulubi domin muqallibal qulub suna guda ne ba za ka dauki muqallib dai ba wanda kuma hadisin ya inganta yana daga cikin addu'o'in da manzon Allah ya a rayuwarsa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ghayru zalika ibn taymiya yake cewa to suna nan da yawa fil kitabi was sunnah a cikin alkur'ani a cikin hadisan manzon Allah wa sabata fi du'a biha kuma kamar yanda ka ji kashi biyu na sunayen nan kana iya roƙon Allah da kowane kashi ko dai ka roƙe shi da sunayensa wanda ya tabbata ɗaiɗaiku kaman Allahu al-Aziz da al-Alim ko ka roƙe shi da asma'ul mubawafa saboda haka yasa Allah ya kawo su gaba daya babu laifi don kayan addu'a bi ijma'il musulmi duk malaman suna su yadda da wannan kuma kaga suna da ɗimbin yawa kuma gaskiya za ka sami su a ƙur'ani a wurare daban-daban A saraul hasibina Allah mai gaggawan hisabi kaga suna guda ne wanda ya zo a suratul an'am aya ta 62 thumma ruddu ilallahi allahi mawlahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa as hasibina asra'ul saraul hasibina suna ɗaya ne idan ka ɗauki sari'ul hisab ya zo a suratul bakara suratul ali imran suratul ibrahim suratul nur suratul gafir idan ka ɗauki sari'ul iqabi shi ma suna guda ne wanda duk mun yi bayanin sa darasin alhujja to wannan kashi guda shine wanda ake kira al-asma'ul mudafa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo waɗannan saboda ya nuna mana albarkan da yake tare da sunayensa yana nuna mana albarkan da yake tare da sunayensa don mutumin da zai nemi bukata da sunan Allah to ana fatan Allah zai amsa mishi Ko sai Allah yake gafirin zambi Allah mai gafarta zunubi yake nufi da gafiru don wannan kalmar ta zo a cikin alkur'ani kamar a matsayin sunan Allah ta zo da siffofi guda uku algafaru Algafuru, da kuma gafiru kaga anan me zo a matsayin suna guda ba gafiru sambi suna ɗaya ne amma idan aka ce Algafar, wannan yana suna mai zaman kansa abdul Abdulgafur, abdul wannan babu laifi amma ba za ka ce abdul gafiri ba sai dai abdul gafiri zambi shi ma matsayin suna ne amma min asma'il mubafa me ake nufi da me gafara domin wannan sura da abin da ta fara kenan wanda yake nuna maka yake nuna maka adalcin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya fara wannan sura da cewa gafiruz zambi Allah mai gafarta laifi ne kalman da ta fara zuwa kenan a wannan sura wanda shi yake nuna maka abin da suran take dauke da shi wannan sura tana dauke da bayanin adalcin Allah tsakanin abubuwa guda biyu ta wajen bayansa na kwarai sannan ta wajen bayansa na banza Allah ka tare mu Allah yana adalci ga kowa to amma da ya tashi bayani sai fara da cewar shi ne yafewa ne ya nuna maka ko mai yawan laifinka Allah zai gafarta maka idan aka ce Allah mai gafara ne kalma ta gafiru ko a ce masa algafuru ko algafaru ma'anar algafiru huwa ya suru alal almuslimi asali idan aka ce algafiru wanda ya rufe laifin mai laifi ba wai an yafe maka ba lokacin da kake aikata laifi sai Allah ya rufa maka asiri ba wanda ya gani to wannan shi ake ce ma algafiru suru alal almuslimi ya yi sutura ga mai laifi wala yi a a lokacin da kake laifi bai kama ka ba fa wa yufdihuhu bare ya fallashe ka duniya ta sani ko asirinka ya tonu kana laifin wallahi Allah ya sani amma sai rufa asiri duk abin da kake sai rufa maka to wannan duka kalmar guda uku din na al-gashir da algafa gaba ɗaya ma'anarsu ba ta wuce wannan allazi yaksuru minhu satru ala al Shi ne wanda yake yawan rufe asirin masu laifi mutum yana laifi sai Allah ya rufe masa asiri bayan ya rufe mara asiri idan ya gama yake Allah ka yafe min sai ce na yafe kaga kenan yazidu afwahu ala mu'aqabatihi yafewar sai ta kawar da kama shi gashi lokacin da yake da laifin Allah ya gani to hakika malamai da yawa sun fassara kalma ta gafiru da ma'anan asatiru kamar Ibnul asir kamar Ibnul asir yana cewa gafara fi asma'illahi ta'ala kalmar gafara da ta zo a sunayen Allah ta zo da kalmomi kan misali al-gafaru al-gafuru idan aka ce al-gafaru da al-gafur min abniyatil mubalaga wannan yana nuna tsanantawa makalmar al-gafiru amma duk dai su guda as-satiru li zunubi ibadihi wa uyubihi Allah shi yake rufe aibin bawa aibu domin tana da wani aibu wani abu wanda ka ɓoye wanda ba shi da kyau babu wanda ya sani sai Allah amma duk da aka sai Allah ya rufe ma almutajawizu an khataya huma dhunubi komai dadewa kana saba ma Allah idan ka ce Allah ka yafe min na kuma sai yafe kaga da da kake saba mar ya rufe rufewan shine ake nufi da algafiru Allah mai rufe laifinka a lokacin da kake mai lokacin da ka neme yafe mata. sai ya yafi shi ne ibn asir ya ce wa aslul gafri at-tadqiya asali kalmar al-gafru da larabci shine rufe abu ko ba shi kadai bane al-imam al-khattabi shi ma haka ya faɗa a littafin sha'anud du'a yana shafi na 52 al gafaru shine as-sattaru li zunubi ibadihi Allah mai rufe zunubin bayi al-musbilu alaihim sawba athi wa ra'fatihi ya rufe bayinsa ya lullube su da mayafi na tausayi da kuma jin kai ya rufe laifin sannan a lokacin da kake safa maka ya nuna maka tausayinsa ya nuna maka jin kai ya nuna maka jin kai saboda ka wannan asali abinda Allah yake nuna mana shine tausayi da yake gabayi muna saba mishi amma kuma yana rufa mana asiri Allah ya fara da wannan kalma gafiru zambi Allah mai rufe laifi wa qabilit tawbi kuma mai karban tuba to ka gani ya rufe laifin ba dan ka tuba ba shi yasa malamai suke cewa karka ce sai ka tuba zaka bar istighfari a istighfari na mai laifi ne dama lokacin da kake laifin ka yawaita istighfari tuba daban neman gafaran Allah daban ai kaga Allah ya bambanta su gafiru zambi wa qabilit tawbi ne rufe laifi ne karban tuba da ya rufe laifin ai ba tuba kai ba kana ta saba mar kana istighfari haka ake so karka ce bari sai na gama sai na sai na tuba sannan zan zan yi kaleman gafara a kai kuskure ba mamaki ba za ka tuba ba amma istighfari yana sa Allah ya rufa maka asiri kuma yana ƙarfafa imaninka da Allah domin kana saba ma Allah amma sai kana cewa Allah ka gafarta min kaga ka yarda akwai Allah ka yarda ma kana saba mishi wannan yana da karfafa imani a zuciyarka ana nan yau da gobe sai Allah ya datar da kai sai ka tuba saboda ka guda biyu din nan duka aikin Allah ne Allah yana rufe laifi Allah mai karban tuba kaga ya fara da wannan to sai kawo na biyu shadidul iqabi Allah mai tsananin ukuba ne kaga kenan karka dauka saboda Allah mai yawan gafara ne Allah mai karban tuba ne saboda haka zaka yi ta saba ma Allah kana zolayarsa zan tuba baɗi zan tuba kaza idan Allah ya tashi kama ka babu kamun da ya fi na Allah shi ya sa sai ya kawo wannan a ƙarshe da farko Allah mai rufe laifi ne na biyu kana ta laifin har ka tuba Allah zai karba idan ka kifa mai tsananin uku ba kaga yadda Allah ya jera su babu shakka akwai balaga akwai hikima sai ce zai tsauri Allah mai yawan falala ne la ilaha illahu ilaihi masir babu abinda ya cancanta a bauta maface Allah makoma tana gare shi wannan shine babba abin tsoro da na kirki da na banza da wanda ya tuba da wanda ya ki dole sai mun koma ga Allah to wannan shine abin tsoro saboda haka yasa dole ne mu kokari mu tuba kafin mutuwa Allah ka samu iya sai mu je gaba ma yi ta dukkan ma yi zalilofi a tsallaye Allah ya ce babu mai gardama game da ayoyin Allah illallazi na kafaru sai dai kafirai kawai Allah ka raba mu da wannan siffa babu mai gardama game da ayoyin Allah sai dai kafirai saboda kai sa jayayya game da Allah ba shi da kyau fala ya garuruka taqallubuhum fil bilad kada kai kawo da kafirai suke a doron ƙasa ya rude ka Allah ke ce ma annabi Muhammad kada kaga don kaga kafirai suna walwala don kaga kafirai na shiga suna fita ana harkoki karka ɗauka Allah ya basu la Allah ya ce ma annabi Allah bai basu ba karka dauka kada wannan ya rude ka yani taraddudun fil bilad yanda kafirai suke walwala ana harkoki dare da rana saboda kana ganin kafiri yana saba ma Allah kuma Allah yana bashi sai Allah ya ce a kar wannan ya rude ka ka dauka ai yafi karfin Allah Allah ya jinkirta mai ne na lokaci ai kaji ya ce ilaihil masir makoma tana ga Allah wannan makomar ita ce shi Allah bai gaggauta al'amarinsa yana nan yana jira inna rabbaka labil mirsadi yana nan yana jira idan lokacin yayi an gama amma kafin lokacin yayi duk abin da ka yi kai zai baka dama zai baka dama kai walwalarka a doron kasa kuma da Allah yake um fala ya garurka taqallubuhum fil bilad kar ka dauka sai masu kudi shi kafiri da mai hali da mara hali duk masa ba za su yi kyau ba amma barinsu da Allah ya da numfashi shi kansa rahama ce gare su wannan rahamar kuma tana da lokacin karewa ita ce mutuwa wato akwai labarin da al-Imam munawi ya kawo a littafin Faidul Qadir yake sharhin jami'u sagir yana juzu na shafin 546 yana sharhin hadisin al'imamu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ne ga mumini kuma aljanna ce ga kafiri haka manzon Allah ya faɗa duniya kurkuku ne ga mumini aljanna ce ga kafiri hadisin yana sahih muslim kitabu zuhd wa raqa'i hadisin 2956 ba shakka hadisin ya inganta daga manzon Allah wato da yake sharhi game da wannan hadisin sai ya kawo labarin ibnu hajar ibnu hajar al-asqalani mai littafin fathul bari mai bulugul maram malamin hadisi wanda yana littafai da yawa Allah ya mishi rahama to ba shakka ibnu hajar ya samu ilimi ba na wasa ba a ƙasar masar ya yi rayuwarsa a egypt alkahira to a zamaninsa sai zama shi ne alkalin alkalai gaba ɗaya babu wani wanda yake sama da shi to kuma jifa-jifa za ka ga ana jigila da littafai akan kai mai saboda idan zai yi karatu idan abu ya shafi bincike da sauransu to littafan da ake kawo mar ayari guda ne na raƙuma raƙuma ke ɗauke da littafan ba littafi guda ba biyu ba gidan kayan idan ka gama ayarin da kake tafiya da littafin in ka ganta a cikin gari ka san wannan a ce dai ba ka da komai illa wannan littafan waɗannan littafan wannan kaɗai ya isa ka isa mai kuɗi to shi kenan shi ne ana nan sai ga wani bayahudi wani bayahudi ibn hajar ya zo wucewa da ayarinsa na littafi yake cewa kana qadiyal qudati fi misra yani kabirul qudat wa kana idha masha yamshi ala arba tajruha alquyud aw bigal fi mawqif dusa ilin da yake wucewa zaka samu tawaga ce ta jama'a wa marra zata yawmin Yahudi yin samma ya zo wucewa Ibn hajar sai ga wani ba shi kuma wannan Bayahudan yana tallan kitse sabin da ya shafi mai saboda ka kasan idan mutum yana tallan manja da sauran zaka zai wuya ba ga manjan a jikinsa ba zai wuya ka same shi da tsafta dai kamar mai wata sana'a daban to shi wannan Bayahude ne yana sai da manja da man kadai da abin da ya shafi kitse da sauransu zayyat wa ma'lumun anna zayyat wa samman takun siyabuhu mulawwafa bizaiti duk mutumin da aka ce yana sai da manja zai yi wuya a samu tufafinsa manjan bai dan shafa ba saboda zaka same shi kaman da dauda wa ahwaluhu sayyi'a ba za ka yi sha'awar ganin tufafinsa ba to da aka zo za a wuce wannan ba yahudi fa ashara ila al-mawqif sai ba yahudan ya ce ma da malam ibn hajar ya wucewa sai ce ka tsaya ya daga hannu ya daga hannu sai ibn hajar ya tsaya cif ya tsaya da jama'arsa gaba daya sai ba yahudan ya ce mar inna nabiyakum annabinku kaga shi banda shi kenan annabinku ga abin da ya faɗa a hadisi inna duniya sijinul mu'min wa jannatul kafiri ita duniya kurkuku ce ga mumini amma kuma aljanna ce ga kafiri sai ibn hajar yake na sai ce to amma ni abin da nake gani a ƙasa ba hakan bane in ji ba yahudan ya ce me ta gani sai ce fa'anta al'ada musulunta ai yanzu kai musulmi ne wa fi hadhihi rafahiya ga ka a cikin kasaita da dukiya da wadata kai ba baka tafiya sai da jama'a gayya na dabbobi da mutane wa fi hadha al al mutanen da ke bayan kama ba kaɗan ba sai ce wa ana yahudi ne ko ba yahudi ka gani kafiri ne bisa ka hadisin manzo ko yace eh ya ce wa ta'isun gashi sana'ar tawama sai da manja ne jikina dukun-dukun fi zaitin aw samnin yulawwisu siyabahu wa yadayhi wa kullu shai hannunsa a dauda jikinsa dauda tufafinsa dauda to shin wai tsakanin ni da kai waye hadisi ne fi aiki ne tunda an ce duniya aljannar eh, duniya kurkuku ne ga mumini aljannar kafiri to amma ni ina ganin kai duniyar gare ka aljanna ce ni kuma ni ne nake cikin kurkuku saboda ban da walwala to kaga ya taho da shubha saboda rikitar da mutane eh tunda annabi ya faɗi wannan magana ai bai kamata a samu musulmi yana cikin walwala yana cikin jin daɗi kai da aka ce duniya kurkuku ga mumini sai gashi kana cikin ni'ima da wadata wanda aka ce kuma kurkuku ne gare sai zama eh, eh, eh, mm, abin nan haka ne shi kuma sai zama to yana cikin walwala wanda aka ce ya kamata ya zama yana cikin walwala shi yake cikin kunci sai ibn hajar yake barin ma bayani makaya da zaka gamsu zaka karbi abin da zan faɗa yake kware kuwa ce masa na'am wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah duniya kurkuku ce ga mumini kuma aljanna ce ga kafiri bari ma bayani ma an tafi min albu'si kai ba yahudi kaga damuwa da kake ciki na sai da manja da kitse da sauransu jikinka dukun dukun ko da yaushe ka gani ce na gani ce abinda annabi yake nufi huwa jannatun a hakan da kake yanzu wallahi kamar kana aljanna ne bin nisbati lima sayqulu ilayka idza mitta inda a ce ka mutu bala'in da yake ka ya ninka wannan ninkin ba ninki sau da ka wannan yar wahalar ma da kake sha wallahi kaɗan ne sai ka mutu za ka ga babban bala'i sai ce na fahimci wannan kai kuma fa sai ce amma ana ka gani kuma fana ini haza duk wannan walwala da kaga ina tafiya jama'a ana bi na bin nisbati janna wannan wahala nake sha ai da zarar na mutu ni'imar da zata same ni yafi wannan so komai daɗin duniya ga mumini kurkuku ne abinda manzo Allah yake nufi kenan li'anna Na'imar janna a'la bi kaseerin min hada saboda ni'imar aljanna ta ɗara duk ni'imar da musulmi ya samu a duniya saboda haka yasa karka dauka idan kai samu dukiya a duniya a lahira wahala za ka sha a'a in ka samu dukiya a duniya duk daɗin da ka ji na duniya in dai kai sa'a ka mutu da imani to wallahi aljanna ka tashi daɗin da ka samu a duniya wane mutum to da ya faɗi wannan magana wallahi magana ta kama hankalin ba yahuda a gaban jama'an ya ce a an Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nan take musulunta kaga saboda yi sa da yake malamin hadisi na ibn hajar nan take ya fahimci abin da manzon Allah yake nufi idan annabi ya ce duniya kurkuku ga mumini to ka dauka wai mumini duk inda yake a duniya a wahala zai zauna a abin da annabi yake nufi komai dadin da mumini ya samu a nan duniya wallahi bai kai ni'imar da take jiran sa a lahira ba bai kai ba duk dadin da ka samu a duniya rayuwar da kake a duniya kurkuku ne sai ka mutu za ka ga cikakken ni'ima sai ka mutu za ka ga cikakken ni'ima wanda Allah mu da ya riga ya faɗa bal tu'siruna al-hayata ad-dunya sai ce ne wal akhiratu khairun wa abqa duk inda duniya ta kai ga har kake ganin tana da dadi wallahi lahira ta fi ta insha Allah lahira ta fi ta saboda haka shi kafiri fa duk inda ya kai ga wahala a duniya wahalan nan nafila ce bai ma mutu ba tukuna sai ya mutu zai gamu da bala'in da ya fi wannan saboda haka yasa shi kafiri ko wahala yake sha a duniya aljanna ce ko da a cikin wahala yake yi da kuɗi yi da lafiya duk wahalar da yake sha har yanzu aljanna ce wato ni'ima ce domin idan ya mutu bala'in da yake gabansa ya fi wannan to da Allah ya tashi magana gaba ɗayan su ya haɗa, da kafirin da ya samu wadata da kafirin da bai samu wadata ba in ka ga yana walwala wannan kare ruɗe ka iyakar ni'imarsa kenan da ya mutu bala'i yake jira a kiyama kisa Allah ya ce ma annabi fala ya garurka taqallubuhum fil bilad kada kai kawo da kafirai suke a doron ƙasa kai kawo da suke kar wannan ya ruɗe ka kar ka ɗauka الله Allah madaukaki bai san abin da suke ciki قبلهم قوم Allah والأحزاب من بعدهم وهم كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم Allah madaukake ya buga misali game da waɗanda suka kafurce na farko Allah bai ba su ba Ta ga kenan ba zai bar na gaba ba kazzabat qablahum qaum nuhin kafin waɗannan kafiran mutanen annabi nuhu sun ƙaryata wal ahzabu min ba'dihim da rundunonin mutane da suka zo a bayansu. Ka kaga nan Allah bai bai kirga yawan annabawan ba ya kawo annabi nuhu to bayan annabi nuhu ko Allah kadai sai yawan annabawa da ya turo saboda ka sai kira su al-ahzabu kawai wanda kamar aya na ta suratul baqara ita ke fasarawa wa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq bainan nas fi ma ikhtalafu fihi bayan annabi nuhu Allah ya turo manzanni da yawa ga al'umomi rundunoni min ba'dihim wa hammat kullum ummatin bi rasulihim sai Allah ya ce ma annabi Muhammad kaga duka wata al'umma da aka turo mata annabi wato tun daga kan annabi Nuhu din nan da manzanni da suka zo a bayan annabi Nuhu kowace al'umma ta yi yunkurin ta kama manzo da aka turo mata ta hallaka shi wanda shi nuna maka dan adam hatsari ne subhanallah mutane Allah ya turo manzanni gare su Allah da kansa yake gaya mana yake duk manzannin nan babu wata al'umma da bata yi yunkurin ta kashe annabinta ba babu wannan al'umma wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhuhu kowace al'umma ta yi yunkurin ta kama manzon da aka turo mata kuma ba nan kadai ba wata da dubil batili suka dinga gardama akan ƙarya saboda ka zaka tuka kafirai sun tirje ana ta gogawa su sai sun kare ƙarya li yudhibu bihi alhaqqa dan su kawar da gaskiya da ita Allah yake fa akastuhum dai karshe na kama su Allah yake a karshe na kama su fa kaifa kana iqab ya ya hukubar ta kasance kaga ya gwada cewa dukkan mutane suna da hali iri guda tun daga zamanin annabi nuhu alaihi salam zaka ga mutane na kokarin kare ƙarya masu kokarin kare ƙarya babu shakka waɗannan kafirai ne kare ƙarya ba karamin laifi bane saboda kai sa in ka dubi aya ta hudu farkon maganar mu Allah ya ce ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu masu gardama game da ayoyin Allah sai dai kafirai duk wanda zaka ga ya tsaya yana kare ƙarya to wannan in ka bincika kafiri ne amma ai ba wai jayayyar ce aka hana gaba ɗaya ba akwai jayayyar da Allah ma ya mana umarni kamar da al-khatib al-baghdadi yake faɗa a littafin al-faqih wal mutafaqih al-faqih wal mutafaqih littafin al-khatib al-baghdadi yana juz'i na farko shafin 556 jayayyar da ba a so shine yi ƙoƙarin kare ƙarya da rashin gaskiya amma jayayya mai kyau fa ai Allah ya yi umarni ne ma ga Annabi Muhammad ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil al hasana sai Allah yake wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su kyakkyawar jayayya shi mummunan jayayya ne ba a so amma jayayya mai kyau shine wanda za a nuna wa mutane addini Allah bai hana ba a suratul ankabut ayat 46 Allah yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu ashe kaga akwai jayayya mai kyau wanda Allah yayi umarni akai wanda Allah yake magana mara kyau shine wannan aya ta biyar jadalu bil batil kai jayayya dan ƙarya dan kaɓata gaskiya li yudhibu bihi al haqqa wannan ne inda laifi yake allazina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahu in ka lura eh, akwai inda Allah madaukake yake ta jayayya akwai inda Allah yake yabon jayayya shine abin da malami yake karanta da mu yace in ka dubi za zaka ga ayoyin kashi biyu ne fa bayyana Allahu fi hatayn al-ayatayn al mazmum wa a'lamana annahu al-jidal bighairi hujja wace jayayya ce ba a so ita ce jayayya da baka da hujja kuma zuciya ta sani in ka tsaya kana gardama baka da hujja ka sani saboda ka kai kokari ka bari in baka bari ba babu shakka mutum yana jawo ma kansa fushin Allah fal jidalul mazmum jayayya da aka aibanta ita ce na daya aljidalu bi ilimin ilmin baka da ilimi kai ta duk jayayyar da baka da ilimi kai ta koda akan gaskiya ne wannan jayayya haramun ce na biyu fa aljidalu bi shagabi wa tamwihi jayayyar da kai saboda ka ɓoye gaskiya nusratan lil batil saboda ka taimaka ma ƙarya ƙarya kowace iri kowace irin ƙarya mutu saboda haka yasa lauya yana shiga mutum ne ya taho ya ka tabbata azzalimi ne yazo ya ce ka mun kariya saboda ka kai ta kokari amfani da wasu ƙarerake don ka kare shi to wannan shine abin da Allah yake faɗa mutum ya turje maƙarya saboda mai ya ɓatar da gaskiya babu shakka yana jawo makansa fushin Allah wannan shine abin da Allah yake cewa jadalu bil batili li yudhibu bihi sun yi jayayya game da ƙarya don su ɓatar da gaskiya ne Allah yake fa akhaftum sai na kama su kaga Allah yake sai na kama su fa kai na fa kai fa kana iqab ya ya uquba ta ta kasance amma idan jayayyar ka akan gaskiya ne babu shakka wannan minan nasihati fi dinillah ya shafi nasiha ga addinin Allah idan mutum zai jayayya dan ya kare gaskiya wannan Allah yayi umarni da yinsa mai aya ta gaba ta ce wa kadhalika حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك الله يشيط كمر هكا كلمر الله تتبتا كمر هكا كلمر الله تتبتا إذا أنك تشي كلمر الله تتبتا وش كلمة شيء نعم to za ka ga fahimta daban-daban da malamai suke amma uh, wasu suna ganin wannan aya ta fassara kanta wannan aya ta fassara kanta domin a ƙarshe Allah yake cewa annahum ashabun nadi wannan shine kalimatu rabbika din kalmar Allah cewar kafirai yan wuta ne to ta riga ta tabbata saboda haka yasa duk inda kafiri ya kai ga dabara sai ya mutu a kafirci kuma sai ya shiga wuta sai dai idan Allah ya dafe shi da shirya wannan shi ne. to amma muminai fa muminai da yake Allah matsaukaki ya kaddara za su shiga aljanna sai zama suna samun taimakon Allah kai mumini karka ɗauka dabara ka za zaka kai ka aljanna wallahi ba dabara mu bace ga da ibadarka da dabararka da imaninka da ƙoƙarinka ba za su iya kai ka aljanna ba sai da taimakon Allah to ga ɗaya daga cikin taimakon Allah wanda Allah yake ba mu labarinsa a cikin alkur'ani ya ce allazina allazina hamiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lillazina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم كسن أفرقا سورة النن الله سبحانه وتعالى كافر الذنب وقابل التوبة الله مي رفع لي فيني الله مي كربان توباني wannan shine abin da ya zo a farkon sura to yana son ya nuna maka ta inda Allah yake gafarta ma bayinsa taimakon da Allah yake mu bayi daga cikin taimakon shine ba mu wannan misali ya ba mu labari abin da ke faruwa wanda ba mu sani ba ba za mu iya sani ba in ba dan Allah ne ya faɗa ba alladina yahmiluna arsha waɗanda suke ɗauke da al'arshi wa man haulahu da waɗanda suke gewayen al'arshi yusabbihuna da rabbihim suna tasbihi suna godiya ga Allah wa yu'minuna bihi kuma sun gaskanta Allah sun yarda akwai Allah ka gani Allah yana ba mu labarin halitta mafi daraja a duniya karkaf domin ina ana neman makusantan Allah to su ne masu ɗaukan al'arshin Allah da waɗanda ke kewaye da al'arshi waɗanda suke kewaye da al'arshi su ne makusantan Allah waɗannan halittun su ne mafi daraja cikin halittun Allah to Allah ke ba mu labarin su wanda mu ba mu taɓa gani ba ba mu saji ba Allah ya ce suna ibada wanda shi ne asali dama aikinsu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi sun yi imani da Allah suna ɗauke da al'arshi suna ɗawafin al'arshi suna zikirin Allah to ba iyakan abin da suke ba kenan kuma sai Allah ya ce wa yastaghfiruna lilladina Aman? suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani ka duba fa suna sama can su so daga sun samu yardan Allah so daga sun dace da yardan Allah mafi kusanci ga Allah suna addu'a ga mumine a doron ƙasa har ma kuma Allah ya gaya mana irin addu'a da suke yi ga ma abin da suke cewa rabbana wasi'ta kulla shaiin rahmatan wa ilma ya Allah rahamarka ta yalwaci komai iliminka ya yalwaci komai saboda haka shi Allah in ya tashi ba da rahama yana ba da rahaman nan ga masoyin shi da makiyinsa shi yasa aka ce ta yalwaci komai saboda haka da mai laifi da mara laifi rahamar Allah tana shafansa kuma ilimin Allah ya ga mai komai saboda ka ba abin da Allah bai sani ba ke sai suka yi tawassuli da wannan faghfir lil ladzina tabu ya Allah ka gafarta ma waɗanda sun tuba ba wai waɗanda kake rufe musu asiri suna zunubi ba ka dubi farkon suran nan gafiru zambi wa qabilu taubi ba su ce Allah ka gafarta ma wanda ya koyi na laifi ba a'a ka gafarta ma wanda ya tuba faghfir lil ladina tabu waɗanda suka tuba ka musu gafara wattaba'u sabilaka waɗanda suka bi hanyar ka waqihim azabal jahim Allah ka tsare su daga azabar wuta wallahi kaga addu'a ce mala'iku suke mana waɗannan mala'iku ma fa Allah da ya tashi ba mu labari sai ya gaya mana ba ƙananan mala'iku ba manyan mala'iku mafi girma don waɗannan su ne mala'iku mafi girma an samu hadisin manzon Allah da ya bayani wanda annabi yake cewa babu halittan da ta kai mai ɗaukar al'arshi girma babu wannan halitta to waɗannan masu ɗaukar al'arshi ka ji addu'a su taimaka bayan Allah Allah ka samu na ciki shi ne malamai suke cewa wannan ya zama albishir gare mu kamar misali ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafin hudu da tamanin bakwai zuwa biyar da ɗaya ya ce ƙaddallat nususul kitabi wa sunna in inda za ka dubi alƙur'ani inda za ka dubi sunnar manzon Allah tsakanin alƙur'ani da hadisin annabi Muhammad za ka samu sababi goma ke sa Allah ya fi maka abubuwa guda goma ne abubuwa guda goma suke sa Allah ya gafarta mu dan adam ka tashi a lahira lafiya lafiya ka wuce aljanna Allah ka samu dace abubuwa guda goma na daya shine tuba wannan na farko shine tuba wa hada mutafaqun alayhi bainal muslimi duk musulmai malaman musulmai sun tabbatar da wannan idan kana son ka samu gafaran Allah a lahira to wajibi ne ka tuba ai shi ta ga. Allah ya ce gafirin zambi wa ƙabili taubi farkon magana ta kenan Allah mai karɓar tuba ne don haka dai tashi ba mu labarin addu'ar mala'iku sai ya tabbatar mana abin da mala'iku suke roƙa ne Allah ka gafarta ma wanda ya tuba tuba ita ce sababi na farko da ke samu ke samu gafaran Allah Allah ka samu iya tuba in ka dubi musamman masu rata tauba aya ta 104 alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu wa anna Allah huwa rahim gani wato Allah yana karɓan tuba daga bayi sai yace ai Allah ne ma at-tawwab at-tawwab shine mai yawan karban tuba ka saba ma Allah ka ce na tuba yau gobe ka dawo ka ce na tuba jibi ka dawo ko da zai kai sau dubu Allah zai karbe ka shine at-tawwabu mai yawan karban tuba yace wa ya'fu an sayyi'ati kuma Allah yana yafe laifuka wanda yazo a suratul shura ayata 35 wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma ta'malun ma taf'alun Allah shi yake karban tuba ga bayi Allah shi yake yafa laifuka Allah yana sanin abin da kuke aikatawa Allah ka yafe mana wannan abu na farko kenan saboda kai sa tuba ita ce matakin farko don mutumin da bai tuba ba sauran sabubban da kansa Allah ya gafarta ma Allah in bawa ba lallai bane ka ci musu don haka yasa matakin farko shine tuba Allah ka sa mu iya tuba kafin mutuwa na biyu shine istighfar abu na biyu wanda ke sa Allah ya gafarta maka shine ka rika neman gafaransa karka damu da cewar baka bar laifin ba karka damu da wannan al-istighfar kai ta neman gafaran Allah don haka yasa in ka dubi farkon abin da Allah ya ce gafiru zambi wa qabilu tawbi Allah mai rufe laifi ne kuma Allah mai karban tuba ne saboda haka don tana laifi karka daina istighfari wannan istighfarin da kake yi yana ishara da cewar ka yadda akwai Allah ka yadda kana saba ma Allah kuma akwai alamar nadama saboda ka dalilin haka zai iya sa Allah ya fi maka Allah ka yafe mana sai abu na uku alhasanatul mahiya ka yawaita ayyukan kirki domin Allah da kansa ya faɗa innal hasanati yuzhibna sayyi'ati duk sa'ilin da ka saba ma Allah inda hali kai sadaka ko kuma kai aikin asiri karka yadda ka saki jiki zunubin ya fi alherin yawa duk sa'ilin da ka yi laifi to sai ka bi bayansa da wani aiki mai kyau sadaka ce nafila ce duk wani abu mai kyau in kana aikatawa to cikin ikon Allah wannan aiki mai kyau da kake shi kansa yana goge wancan laifi mara kyau saboda haka yasa ibn tabiya yake cewa abubuwa goma ke sa a gafarta wa mutum laifi kaga ka aikata abu mai kyau kai baka ma yi niyyar Allah ya gafarta maka ba amma a dalilinsa sai Allah ya fi maka sai abu na hudu addu'ar da muminai suke ma juna addu'a da muke wa juna ɗinnan, wallahi tana tasiri gare mu baki mu. addu'o'i da muke yi karka ɗauka wai addu'an nan tana tafiya banza lala addu'an nan tana da tasiri saboda ka yi sa duk sa'ilin da kai sallah ba za ka yi sallama ba sai ka yi wa musulmai addu'a assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina addu'a kake mu bayan Allah addu'a kake bayan Allah wannan addu'ar da muke ma juna dalilinsa ya sa musulmi ke tsira a ranar tashin kiyama ba wai saboda yawan ladan da ka tara ba ba saboda yawan so da yawa ma za ka samu mutum ya tara ladan kafin ya mutu ya bata abinsa shi da kansa ma ya bata abin to amma waɗannan addu'o'i da muke wa juna musamman yasa Allah ya shar'anta sallar jana'iza sallar jana'iza ai ceto ne ga mamaci ceto ne ga mamaci saboda yi yasa aka samu hadisi kamar misali riwayar Aisha da Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una illa shufi'u fihi manzo Allah yake ba zai yiwu mutun ya rasu mutun ne ya mutu aka samu mutane sun kai mutun 100 waɗannan mutane dukkan su suna neman ceton Allah ya gafarta ma wannan mutum face Allah ya gafarta mishi hadisin yana sahihu muslim babu man salla alaihi mi'atun shafi'u fihi sunan sunan babin kenan in aka samu mutum ɗari suka yi magawar musulmi sallah mazan Allah ya ce Allah zai cece shi a dalilin su kaga Allah ya sani zunubin namu daban-daban wani zunubin nasa yana da yawa wani kaɗan ne amma duk da haka manzon Allah ya ce in dai aka samu mutum ɗari sun yi magawa sallah to wanda mutum ana fatan Allah zai cece shi ta dalilin sallar da waɗannan mutane suka yi hadisin yana sahihu muslim hadisi 947 saboda haka yasa kaga dalilin wannan hadisin yasa malamai ke kyamar sallar jana'iza a cikin dare duk da cewar ba laifi bane sai na Abubakar a cikin dare aka yi mai jana'iza manyan mutane an yi jana'izar su a cikin dare amma an fi son a bari gari ya waye saboda yawan mutanen da za su yi magawar sallah saboda a samu aƙalla mutum ɗari ɗin nan idan dai jin irin da za a yi na sallar jana'iza ba ta kai a samu yini guda ba wannan bai saba ma sunnar mazan Allah ba ba laifi ba ne akwai kuma hadisin abdullahi bin abbas wanda ya zo da abin adadin da ya ɗan ragu wanda annabi ke cewa ma min rajulin muslimin ya mutu babu mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan idan aka samu mutum 40 suka yi jana'izar shi to hadisin yana da dan wahala dan annabi yace la yushrikuna billahi shay'an mutum 40 ba sa shirka sam sam illa shafa'ahum Allah fi fa Allah ya cece shi a dalilin su kaga kenan bai kamata ka tsaya kan arba'in ba domin samun arba'in waɗanda ba sa shirka abu ne mai wuya hmm, ya kamata haɗa mutum dubu ko dubu biyu wannan ya nuna cewa sallar jana'iza da muke tana da albarka sallar jana'iza ai kaga roƙo muke muna roƙo Allah ya gafarta wa mamaci Allah eh, ya karbi kyawawan ayyukansa to wannan wannan shine dalili na hudu wanda yake sa mutum ya tsira a ranar tashin kiyama kaga ba halin mutum ya sa ya tsira ba saboda addu'ar bayan Allah na biyar fa ma umaru lil mayyit min a'malil birri kai ne ka mutu sai 'ya'yanka suka ce kai baba da ya rasu bayi da hali bari za mu gina mar rijiya a matsayin wata hanya da zai duka samun lada ko za mu gina wata gada ko za a yi wata sadaka sadakatul jariya wannan ya samu nususis sunna as-sahiha as-sariha wattifaqil a'imma hadisan manzon Allah masu yawa idan yaro yayi alkhairi ma babansa baban yana can yana ganin alkhairi yana zuwa gare shi saboda ka sai dai ya dinga ganin haske za a cire shi daga aljanna ta goma ce yanzu za ka koma aljanna ta goma sha ɗaya me ya faru ɗanka ne ya yi wani gada saboda kai to kaga abin akwai daɗi ai amma ba duka yaya suke tuna iyayen ba Allah shirye mu waka zalika al wal hajj haka wanda zai yi wa babansa aikin hajji babansa na kwanci yana ƙara samun daraja a kiyama ka yi ma babanka aikin hajji ko da ya taɓa yi a matsayin nafila wannan ba laifi ba ne bal qad sabata anhu fi sahihan wanda manzon Allah ya ma umarni annabi ke cewa man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu idan mutum ya mutu ya zamanto akwai azumin kafara a kansa to ya kamata a samu wanda zai sauke mar wannan kafara ko azumi wanda yake na bakanci amma banda na Ramadan wanda shine wanda hujjarsa bata inganta ba abu na shida dalilin da kan sa mu shiga aljanna shine ceton annabi Muhammad kaga duk waɗannan ayyuka da muka yi da addu'o'i da muke ma juna amma wallahi karkab in ka tara a lahira bai sai Allah ya saurare mu ba duk alkhairin da muka yi duk ibadar da muka yi idan aka tashi a filin hisabi bai kai annabi Allah ya saurare mu ba saboda ka sai manzon Allah ya yi ceto sai manzon Allah ya yi ceto ceton nan kuma addu'a ce idan annabi yayi wannan addu'a shine sai Allah ya mana hisabi kuma akwai hadisin da manzon Allah ke cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati zan yi ceto ga masu manyan laifi daga cikin al'ummata hadisin yana sahihu tirmidhi hadisin 1983 kaga kenan ceton annabi Muhammad shi ke taimaka mana mu samu tsira a ranar tashin kiyama kuma wanda ceton nan yana da falala kwarai domin musamman Allah ya zo ya turo a tambayi annabi Allah ya turo a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zo ta riwayar Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah yake khayyirtu baina shafa'ati wa baina an yadkhula nisu ummati al-janna Allah yake ma annabi Muhammad ga zabi tsakanin abu biyu ko dai idan an tashi a lahira a raba al'ummar ka kashi biyu rabi gaba ɗaya a sa su a aljanna sauran rabi kuma sun shiga wuta ba fita ka yadda da wannan ko kuwa idan an tashi a lahira a baka damar ka yi ceto ga wanda ya shiga wuta sai manzon Allah ya ce ni a bani damar ceto ya fi a ce rabin al'umma ta ta je wuta rabi ta je aljanna domin waɗanda suka shiga wutan ba za su fita ba sai manzon Allah ya zaɓi ceton hadisin yana sahihu ibn maja shine hadisin 3480 to kaga ceton manzon Allah yana daga cikin dalilin da kan samu samu aljanna sai abu na bakwai shine musibar da take samun ka a rayuwa wanda ba ta so saboda babu wanda yake son musiba a Allah ka raba mu da ita eh, ka yi tube musiba talauci ya same ka musiba ne bukata ta same ka yadda za ka kasa biya makanka shi ma musiba ne rashin lafiya ya same ka waɗannan duk musibu ne allati yukaffiru Allahu biha al ya fi duniya. waɗannan musibun ba ma san su amma wallahi alheri ne ga rayuwar babu mutumin da yake sanya rayuwa cikin kunci amma wannan rayuwar ta kunci dalilin ta yake sa aljanna ta sawwaka ga ɗan adam a kiyama saboda haka yasa dan adam bai gane ba ne hukuncin da Allah ya wa musulmi a duniya babu shari alkhairi ne zalla akwai hadisin da ya zo muttafaqun alai wanda annabi yake cewa ma yusibul mu'mina min wasabin duk abin da ya samu mumini sai annabi ya kirka ya ce hatta gajiya kaga alwasab shine at-ta'abu haka kurun ka ji ka gaji in banda musulmi babu wanda yake da wannan gatar da ka ji ka gaji sai Allah ya ce ku rubuta mar lada yaya musulmi zai gaji a ce a rubuta lada wala nasabin manzon Allah ya ce haka nan rashin lafiya shine almarabul lazi ciwon kai ne zazzabi ne kaga kana ta fama da jinya saukin ya gagara duk wannan jinyan da kake gani kafara ce Allah yana ta goge laifinka ana rubuta maka lada annabi ya ce wala hammin har damuwa ita kanta don akwai lokacin da damuwa za ta same ka ne ya gagara wannan damuwar sai a rubuta ma lada wala hazanin ko bakin ciki min amradil batin kaga kenan wannan ya shafi cuta da take boye babu wanda ya sani sai Allah wala gammin da takaici wanda zai samu dan adam takaici da zai sa zuciyarka ta baci ranka ya baci wala azar? manzo Allah yake to hatta wata cutarwa yalhaqu bi shakhs min ta'addi ta'addi ghairihi alayk wani haka kurum zo ya mare ka ko kuma ya dake ka ko a samu da abin hawa ya shure ka manzo Allah yake hatta shaukatu yushakiha hatta qaya na'am ha wanda dan adam yayi kukan ta soke shi illa kafara Allah biha min khataya duk waɗannan dalilai ne da ke sa Allah ya gafarta wa mutum laifi kaga kenan musibu da suke ta aukuwa da mu mu mun dauka kamar sharri ne ba sharri bane alkhairi haka Allah muda kuke faɗa la tahsabu la tahsabu nahu sharran bal huwa khairul lakum har ku yi tsammanin sharri ne alheri ne gare ku na takwas eh, eh, ibn tamiya yace to matsewa kabari saboda ka'ida ne duk mutumin da aka binne shi ƙasa sai ta matse shi wannan babu makawa babu makawa Allah ka sauke mana الضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر الله به الخطايا أتاد كي ملائكو ستاشيك كزونا زاء maka تنبيوي ونن tashin dole mutum zai samu tashin hankali ko da yake ba zai rabu da hayyacinsa ba kamar yadda kafiri yake fita hayyacinsa amma tambayar kabari din shi kansa fitina ne saboda ka tambayar da za a ma a kabari shi kansa kafara ne game da zunubanka yana cikin dalilin da ke sa aljanna ta sawwaka ga dan adam a ranar tashin kiyama Allah ka sawwake mana wannan eh, ibn tamiya ya faɗi wannan a littafin minhaj sunnatu nabawiyya yana juz'in 6 shafin 238 yace na bakwai shine ahwal yawmul qiyama ka san mutane za su fito daga kaburbura yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Allah yace duk mutane za su tsaya a filin hisabi za su jira hisabi za su jira Allah tabaraka wa ta'ala wannan tsayuwar ko da shike mumini ba zai wahala irin kafiri ba amma tsayuwar ita kanta tana zama kafara ga mumini a dalilin haka yasa aljanna take sawwaka gare shi kaga kenan samun lada ga mumini bai ta kai ga duniya ba har a bayan mutuwa mumini yana ƙara samun kafara na zunubai a dalilin wahalar da ya fuskanta malaman suna da yawa sun tabbatar da wannan saboda ka tun daga kwanciyar kabari tambayar da za a yi maka zuwa ga tsayuwar hisabi da hawa siradi duk waɗannan kafarori ne wanda in ka tattara su dalilin haka yasa aljanna take samuwa to sai na ƙarshe ibn taymiya yace rahmar Allah wa afuhu wa maghfiratuhu da gafaran Allah bila sababin min al-ibadi Allah yana mana rahama yana mana gafara ba mu da wani sabab yaya kenan zamu gane to shine wannan labarin da Allah yake ba mu game da malaiku kaga rahama ce ya mana mala'iku da ke ɗaukan al'arshi suna mana addu'a ban ma sani ba in ba don ya faɗa ba ba za mu sani ba muna samun yafewarsa muna samun gafaran Allah bila sababin minal ibadi alhali ba mu yi sababin komi ba Allah ta barka wata ala yake gaya mana mala'iku na addu'a me suke cewa rabbana wa adkhilhum jannati adn وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم wannan yana daga cikin sabubba da ke sa mutum ya samu aljanna addu'o'i da kuma hanyoyin da Allah yake taimaka mana wanda ban ba sani ba mala'iku suna cewa rabbana ya Allah mu wa adkhilhum jannati adin ka shigar da su gidajen aljanna na zama allati wa'adtahu wanda ka musu alƙawari wa man salaha min aba'ihim da wanda ya zama mutumin kwarai daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da 'ya'yansu. Allah ka hada su a gidan aljanna innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne mabuwayi kai ne mai hikima ba abin da ya gagare ka mala'iku suke mana addu'a ban ma sani ba ko ba mu yi sababi ba ba ka yi sababi ba shi yasa ibn tamiya yake bila sababin min al ibad in kuma akwai sababi sai ka gaya mana ya aka yi aka samu alaka tsakaninka da mala'ika mai daukan al'arshi babu alaka babu ta inda za a samu hulɗa tsakaninka da wannan mala'ika idan ma a ce akwai mala'ikan da za ka iya kusanta na duniya ne na duniyan ma ba kowa ba ne to amma sai gashi Allah yana gaya mana mala'iku masu ɗaukan al'arshi suke mana addu'a babu sababi wannan yana daga cikin hanyoyi guda goma waɗanda Allah ya sauwaƙe mana saboda mu samu gidan aljanna Allah ka samu dace da ita me suke cewa wa qihimu zari'at wa ma zaqin sayyi'at yawma idhin faqad rahimta wa huwa al وذلك azim wa العظيم وقهم al-mala'iku suna cewa Allah ka tsare muminai daga aibu na zunubi wato shine azabar da kake haifarwa aibu na zunubi shine ake da sayyiatu wa man taqi sayyiati yawma idhin wanda ka tare shi daga aibu na zunubi a wannan ranar faqad rahintahu haqiqa Allah kai masa rahama wato mala'iku ke faɗin wannan kaga mu bamu sani ba ma ya nuna cewa kiyama tana ɗauke da abubuwan ban tsoro babu mutumin da yake tsira sai wanda ya samu aljanna kawai mala'iku sun sani saboda kai sa mala'iku suke cewa waman taqi sayyi'ati yawma idhin faqad rahimtahu wanda ka tsare shi daga aibu daga sharri na zunubi a wannan ranan to hakika wannan ka masa jin kai sai Allah ya ce wa zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma al fawzul azim wanda ya zo ta bayanin Allah da ya zo a suratu alimran imran faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faza duk wanda aka kattaɓe shi daga wuta aka ce je ka aljanna Allah ya ce wannan ya yi rabu wallahi aljanna tana da wahalar samu jama'a dole sai mun haɗa da addu'a da gyara ayyuka da tuba Allah ka gafarta mana kurakuranmu Allah ka inganta ayyukanmu Allah ka sa ibadar da zamu yi a wannan wata ta zama karbabbiya Allah ka sauwake mana samun sabubba na shiga aljanna Allah subhanahu wata'ala ka sa mu iya tuba kafin mutuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك